ci gaba da karatun na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad din Al-Albani rahimahullahu ta'ala bayan mun gama abin da ya shafi sigogi na tahiyya sai ko malai kulla abin da yake da alaka da tahiyya din tunda kayi wa annabi sallama to kuma ana buƙatar me salati tunda Allah ta'ala hada shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu 'alan nabi to aina sala kaga suna da alaka kenan to sai malai ce as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyabuha salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah wa mawdi'uha da gurin da ake yin salatin wa siyaguha da kuma sigogin salati dan ba wanda kaga dama zaka yi ba sai wanda shari'a ta ce kai yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghairihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin salati a karan kansa mana yana yi kansa salati a tahiya ta farko wa gairihi da ma wani tahiya ta farko wani tahiya ta farko shine tahiya ta nau kenan tahiya ta biyu ba su da wani bambanci kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala domin yanda yake an shar'anta maka yau annabi salati to kuma waye jagoran masu salatin manzon Allah shi ma shari'a ne wa kansa salati domin yi masa salati ibada ne ba kuma wani abu na ibada face a gurin annabi za a koyi shi yace wa sanna zalika li ummatihi ko manzo Allah ya sunnanta hakan ga al'ummarsa ma'ana ya sunnanta musu su yi masa salati a tayya ta farko da mawaninta haythu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi yayin da ya umarce su da yin salati a gare shi bayan sun mai sallama a malam yayi lamba hudu ya ce ƙarƙalu ya ya rasulallahi kad alimna fa nusallimu alaika ya ce sabbai sun ce ya manzan Allah mun sanya za mu yi maka sallama ai fitta shahudu ma'ana cikin tahiyya da annabi ya koyar da su tahiyya ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi fa fa nusalli alaika to yaya za mu yi maka salati qala sai manzala ce qulu allahumma salli ala muhammadin ila akhir hadis sai manzala ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin haɗi zuwa ƙarshe sai malai ce falan ya kusa shahudan duna tashahudin manzala da bai keɓance wata tahiyar ban da wata tahiyar ba fa fi dalilun ala mashru'iyyati salati alaihi fi tashahhud al-awwal aidan sai malai ce anan a cikin ko dalilin da yake nuna shar'ancin yi wa annabi salati a tahiyyar farko kuma duk yana kawo wannan magana dan ya saba wasu mazhabobin yanzu kamar mu a malikiyya a ta farko ba a yin salati suka ce mustahabi ne a yi a ta nawa a ta biyu to shi ne malar ba nake cewa manzan Allah bai tantance ba bai ce a tayya ta biyu banda ta farko bai ce kuma ta farko banda ta biyu ba sai ce huwa mazhabul imam shafi'i kuma wannan magana ta cewa a tayya farko da ta biyu za a yi annabi salati shine mazhabin imam shafi'i kama nasu alaihi fi kitabihi kamar yadda nan santa a cikin littafinsa kuma huwa sahihu inda sahabihi kuma ita ce gana ingantacciya gurin almajiransa al-Imam Shafi'i Ya yace kama sarabi an-Nawawi fil majmu kama yana Nawawi ya bayyana kan karar cikin littafinsa almajamu. al-majmu wata zaharahu fi rawda kuma ya bayyana da shi a littafin rawda wa huwa wazir ibn Hubayra al kuma wannan shine abin da alwazir ibn hubaira alhambalin ya zaba fil ihsa a cikin littafin sa ihsa kama na qalhu ibn rajab fi da tabaqat kama yadda ibn rajab ya naqalto maganar a cikin littafin sa zail tabaqat wa aqarrahu kuma ibn rajab da ya na naqalto maganar sai ya tabbatar da ita bai rusa ta ba cewa za a yi salati ga annabi a tahiyya farko da tahiyya ta biyu malai shi wa qad ja'at ahadithun kathiratun fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudi malai ce akwai hadisai masu yawan gaske na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana kan yin salati ga annabin atahiya laisa fiha aidan altakasisul al-musharu ilayhi malai ce kuma da a cikin hadisan babu wannan kebancewa da aka yi nuni zuwa gare ta ma'ana a ce a iya tahiyya ta bi babu ta farko babu wannan a hadisa. bal hiya amatun tashmulu kulli tashahhudin yace hadisan gamammu ne sun tattaro kowace tahiyya ga annabi salati yace wa qad awrata fil asal ta'alikan malai ce na gangaro da su a cikin littafi a asal sifatu salatin nabi a can ta'alikin dare wanda Allah da zan kawo cikin hadisa yace walam aurada shay'an min hafil matan walam urida shay'an min hafil matan yace ban koro komai a cikin hadisan a cikin matani ba yace la'ana an halisat ala shar'ina saboda hadisan ba su cika sharadin mu ba saboda hadisan da ifai ne sai dai yawan yawaitar su ya sa wani sashin ya karfafa wani sashin shi kuma nan yi ma alƙawarin ba zai kawo wani hadisi ba sai wanne sai hadisi ingantacce shi zai kawo maka malai ce wa in kana min haithul ma'ana ya abu ba'daha ba albani ya ce duk da cewa ta bangaren ma'ana hadisan sashinsu zai ƙarfafa sashi wale sashi walaysa ina mukhalifi na ayyu dalilin ya yasihu an jibi mal albani ya ce su ma sana annabi salati a ta farko Ya ce ba su da wani dalili ingantacce da zasu hujja da shi kama fasaltu fil asali yace kamar yadda ne magana dalla dalla cikin asalin littafin yace kama annal qawlu bi karati ziyarati fi salati alai fi tashahhud al awwal ala allahumma salli ala muhammadin mimma la asalahu fi sunna wala burhana alai yace kamar yadda kuma wai karahancin daga ka ce allahumma salli ala muhammadin kaka kara komai kamar shafi'iya suka ce a tayyar ta farko kawai suka ce Allahumma salli ala Muhammadin kaka ƙara komai in ka ƙaro wani abu makaruhi ne malai ce to wannan magana ta cewa ka ƙaro wani abu makaruhi ne yace shi ma wannan abu ne wanda ba shi da asali kwata-kwata baya da asali a sunna kuma babu wani dalili a kansa yace bal nara anna man fa'ala zalika malal bani ce kai mu muna maganin wanda ya aikata haka kawai yace Allahumma salli ala Muhammadin ya tsaya iyanan lam yanfir amran nabi sallallahu alaihi wasallam an mutaqaddim eh to wannan bai zartar da umarnin annabi ba wanda ya gabata dan annabi cewa ya qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kaga kawai kace allahumma salli ala muhammadin a sallar baka zartar da wancan umarnin ba dan da annabi ya umarnin cewa ku ce allahumma salli ala muhammadin shikenan a kuma wa ala ali muhammad malai ce wal bas tatimmatu aurna hakil asali yace bincike kan wannan yana da ciko cikakke da muka yi shi a cikin asal sifatu salatin nabi to suka ce wannan dalilai gamammu suna nuna cewa a ta farko da ta yi ta biyu za a yi wannan salati domin kamar yadda mal albani ya faɗa a nan a hadisan duk sun zo sakakku kuma wasu gamammu ba a yi takayidi ba ba a tafsisi ba wani hadisi ya zo ya game kawai ai wa annabi salati a tahiya wani hadisi kuma alal idla kawai ai wa annabi salati a sallah ba wanda ya taƙayyidi ko tafsisi kaga wannan ke nuna cewa a tahiya farko ta biyu za a yi wa annabi salati da kuma faɗin Allah ta'ala inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga Allah ya ce sallu alaihi kuma ya ce wa sallimu ubangi ta'ala ya haɗa su to tunda za ka yi wa annaba alaihi salatu sallama to kuma sai kai masa salati shi isa ibnul qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa jalal afham yake cewa fadalla ala annahu haythu shari'at taslim alaihi shari'at salatu alaihi yace wannan na nuna cewa yanda aka shar'anta yi wa annabi sallama a sallah to an shar'anta yi masa salati a sallah yace wannan ta nuna haka yace wa lihadha sa'alahu ashabahu a ashabu an kaifiyatu salati alaihi yace dan wannan ne mai yasa sahabbai ka tambayi manzon Allah ya za'i masa salati saboda sun fahimci cewa to za a yi masa salati tunda akwai sallama to da salati sahabbai sun fahimci haka shi isa a ibnu kathir da baihaqi da asqalani ibnu hajar suke cewa da sahabbai suka ce wassalamu qad alimnahu sallama mun santa tunda annabi ya koya musu assalamu alayka ayyuhan nabi amma suka ce wa kaifa nusalli alayka sai wannan malamin suka ce to wannan ke nuna cewa da salatin da sallama da sai an yi sako ta tahiyya dan ga sun ce sallama mun santa dan ka koya mana to yanzu salatin zaka koya mana kaga me yake nunawa kenan sun san za a yi salatin da sallama tare to a tayya farko ana yin sallama ko ba a yi a tayya ta bi ma ana yin sallama ko ba a yi a shekara da tayya farko tayya ta bi za a yi salati Isa ibn Qayyim mai ce saboda haka ne sahabbai suka tambayi manzon Allah to ya zami ma salatin dan sun fahimci da salatin da sallamar ake hada su yace fa dalla ala anna salata alaihi maqrutun bis salami alaihi ibn Qayyim ce wannan ke nuna cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama ana gwaman ya shi ne da yi masa salati ko yi masa salati ana gwani mai yashi da yi masa sallama ya ce wa malumin annal musalli yusallimu ala nabi fit tashahhud al awwal yace kuma abu ne sananne mai sallah yana yin sallama ga ba ta yi farko to da gwama sake kenan kaga sai yayi salati Ya ce fa yushra'u lahu an yusalli alaihi sallallahu alaihi wa sallam Ya ce dan haka an shar'anta mutum ya yayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati a tayya hatta barku ibnu qayyim saboda hadisi sun zo wasu sun zo muqayyadai wasu sun zo mutlaqai sai ce hadisan da suka zo muqayyade akwai hadisin ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zai zata shahada ahadukum fi salati falyaqul allahumma salli ala muhammadi idan ɗayan ku zai yi tayya a cikin sallah to yace allahumma salli ala muhammadin kaga wannan karra ya nuna kenan za a yi salati ya tayya ko bai nuna ba ya nuna kuma an ce ta farko ko ta biyu ba faɗa ba wannan hadisin hakim ya fitar da shi da haƙi. haka nan dai akwai hadisin ibn mas'udin din da Allah ya kara masa yadda yace ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar tashahhuda kama yu'allimuni surata min al yace manzon Allah ya koya min tahiyya kamar yadda yake koyar da ni sura al to a cikin hadisin sai ya faɗi cewa a tahiyyar da annabi ya koya masa a cikin tahiyyar annabi ya ce sai kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammadin har izuwa ƙarshe wannan dabara ne ya fitar da hadisin da daru kudani kaga wannan ma nuna kenan za a yi salati a tahiyya a akwai hadisi ibn umar shi ma irin wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud cewa annabi ya koya masa kuma a cikin koyawar da annabi ya masa ya koya ma hadda salati a gare shi idal qudin ya da ita to kaga wannan hadisan muqayyadai ne duk sun nuna za a yi salati a yana a cikin sallah a cikin sallah kuma ina a tahiya. sun yi takayyidin salatin da tahiya. to sai dai wa'annan hadisan dukkanin su da'ifai ne shi sa mala albani yace sashin su zai karfafa sashi ce musamman haka ibn qayyim shi ma ya faɗa ce musamman ma kuma in kaɗa su da hadisan da suka zo mutulakai akwai hadisai kamar guda hudu wani suka zo mutulakai ba yi taƙayyidin inda za a yi salatin ba akwai ko da muƙayyadan ne guda hudu amin abubuwan akwai hadisin buraida wanda ban kawo shi ba akwai hadisin buraida da yake cewa manzon Allah ya ce za lasta fi salatika fala shahu da wa salati alayya fa innaha zakatu sala Ya ce manzon Allah ya ce idan a ka zauna a sallaka zaman tayya kenan kar ka bar tayya kuma kar ka yi min salati domin yi min salati shine zakar sallah amma duk ba su inganta ba sai dai sashin zai karfi sashi daga saboda ka yartaki min darajatul da'if ila yartaki min da'if ila darajatul hasan yace musamman ko mutlaqai sun zo kamar guda uku za su karfafi su akwai hadisin kabin ujura. Allah ya kara masa yadda yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce a a manzo Allah ya kula fi salati yana faɗa a sallarsa shi annabin da kansa yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe kaga wannan ba a ce a tahiya ba a sallah kawai to amma a sallah ina ake yin salati a tahiya ake yi imamu shafi ya fidda wannan akwai hadisin abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu hurairan ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi ya rasulullahi kaifa nusalli alayka ya manzon Allah ya zami ma salati sai manzon Allah yace qulu allahumma salli ala muhammadin har zuwa ƙarshe ya ka lafazin kaifa nusalli alayka fi salati kaga shi ma ba a yi taqayyidin guri a sallar ba a shi ma imamu shafi ya fitar da shi akwai hadisi na ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda da yake cewa qabala rajulun hatta jalsa baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu wani mutum ya fuskanto ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallahi amma salamu alaika faƙar arafnahu sai ya ce ya manzala amma yi ma sallama mun san yadda zani ka koya mana fa nusalli alaika to ya manzo Allah ya zani maka salati idan nahnu na fi salatina in zami salati a cikin sallar Ƙala fasa mata yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shiru hatta abamna annan rajula lam yas'alahu har sai da muka so ina ma annan mutum bai tambayi manzo Allah ba saboda suna gani uwa shirin da annabi uwa mutumin ya matsa annabi faqala sai manzo Allah ya ce idza antum sallaitum yace idan kun kasance kuna yin sallah ko idza antum sallaitum alayya idan za ku yi min salati qulu allahumma salli ala muhammadin ila akhir hadith kaga wannan ma a sallah ba a faɗi gurin tahiya ba to kaga wa'annan guda uku za su ƙara ƙarfafa wa'ancan guda hudu duk suna nuna kenan ana yin salati a tayya ta farko kuma ana yin salati a ainihin tayya ta biyu shi yasa za ku ga mala albani a maganar da ya ɗazu ya ce masu hanawa ba su da wani dalili masu hanawa masu cewa sai dai ai a tayya ta biyu banda ta farko abinda da suke yin hujja da shi akwai hadisi na ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna tayya ta farko yana sauri ka annahu ala rabbin kai ka ce yana kan dutse ne dutsen da rana ta kona shi ko ta ta kona shi ka kana hawaya zaka yi miƙewa zaka yi to sai dai hadisin hadisin ruwar Abu Ubaida ne daga Abdullahi dan Mas'ud shi kuma Abu Ubaida da ne gurin Ibn Mas'udin amma bai ji komai a gurin sa ba da akwai in yi a isnadin isnadi ne mun kadi ruwaya ce bata inganta ba shi yasa Shaukani Allah ya ji kansa da rahama cikin Nailul autar yake cewa hadisai na annabi bayan ya kawo wa'annan hadisan da suke nuna aiwa annabi salati sai yake cewa wa'annan hadisan na nuna cewa ba a keɓance kai ya fi kowar ta biyu ba a kowace za a yi manzan Allah salati ya ce wannan na abin da hadisan suke nunawa ya ce masu ganin cewa ba za ya annabi salati ya kai ya farko ba ya ce ba su da wani dalili sai hadisi abdullahi dan mas'ud ya ce shi kuma hadisi abdullahi dan mas'ud hadisi ne wanda bai inganta ba ya ce in ma hadisin ya inganta ya ce ba hujja ba ne yace dan kawai an ce yana sauri a ta farko akan ta biyu yace zai iya wa ta biyun ta fi tsawo wataƙila a wat salatin da yake a na farko gajeren salati ne tunda zamu mu karanta shigogin salatan wani ya fi wani tsawo sannan kuma kun ga a tahiyya ta biyu akwai manzan Allah ya mana umarni da mu nemi tsaron ubangi daga abubuwa guda hudu haka ne ko kaga dole za ta fi waccan tsawo sannan kuma za ka tsara wasu addu'o'in da ka ga dama kamar yadda za mu zo mu karanta a nan gaba da ka ce ba ma hujja bane ko da ya inganta balle ma hadisin bai inganta ba haka nan daga abin da suke yin dalili da shi akwai hadisin da ibn mas'udin din ne da yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahuda fi wasdi salati wa akhiraha yace annabi ya koya min tayya ta tsakiyar sallah ta karshen sallah kaga tayya tsakiyar sallah ita ce tayya ta farko ta karshen sallah ita ce tayya ta biyu sai yace sai kuma a cikin hadisin sai yace qala kumma in kana fi wasdi salati a cikin hadisin sai Abdullahi dan Mas'ud yace annabi yace in ka kasance a tsakiyar sallah in ka kasance a tsakiyar sallah ko kuma in ya kasance a tsakiyar sallah na haba hi ne faragu min tashahudihi to yana miƙewa watsi yayin da ya gama tahiyarsa ka kenan bai salati ba daga ita ya sai miƙe tsi wa idza kana fi akhiraha amma idan annaba karshen tayya ta ƙarshe ce da a ba da tashahudi bi masha Allah an yi da usul mai sallimu sai addu'a ainihin a cikin tayyarsa da abin da Allah ya ga dama ya addu'a ɗin sannan ya sallama hadisin a Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Kuzaima sai dai shi ma hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi bai inganta ba kuma ko da ya inganta ba zai karo da wa'ancan hadisan wanda ittafa alaihi Bukhari wa Muslim ba ta fuskar tarjihi balle ma kuma hadisi ne da'ifi akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da nake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadri fi rak'atayn ala tashahudi manzan Allah a raka'o'i guda biyu in ya zama tayya baya karawa akan tahiyya daga ita ya sai miki Abu Ala ya da hadisin wanda shi ma hadisi ne wanda bai inganta ba daga duk dalilan da za su yi hujja da shi kamar yadda Malam Albani ya faɗa a nan yace duk dalilan nasu dalilai ne wanda ba dalilai ba ba su nan dalilin da za su iya yin hujja da shi na hana mutum yi salati ga na ba tahiyya ta ko babu wani dalili akan wannan shi yasa ra'ayin imamu shafi ana yafi kowane ra'ayi ra'ayin imamu shafi shine wajibi kai wa annabi salati ta yi farko da ta biyu amma su zaka kaman malikiya su a tahiyya ta biyun ma mustahabi ne tare cewa umarni ne daga Allah inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima kuma za mu karanta hadisan na annabin na salatin su ma za ku duk umarni annabi cewa yake qulu ku ce ƙulu ku ce kaga lafazin ƙulu umarni ne umarni ne kuma tun da za ka yi sallama akan me ba za ka yi salati ba kamar yadda ibn qayyim ya faɗa wanda abubuwa ne a haɗa suke ba za ka raba su ba saboda ka magana mafi inganci a tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu dukkaninsu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mala yace wa allamahum wa allamahum anwa'an min shegi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da sabansa nau'o'i daban-daban ba nau'i ɗaya ba kamar yadda akai ya mai koyar da nau'o'i daban-daban to a salatin ma ya koyar da nau'o'i daban-daban na shiwoyin salati a gare shi nau'i na farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Majid وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد mace wa haza kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam wannan da muka karanta imamu ahmad ya fidda hadisin da dawo da sinadi ingantacce bukari ya fidda shi amma banda lafazin wa ahli baiti annabi yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad lafazin as-sala ba yanda muke fassara ba tsira a mafi mafi fassara mafi kyawu da aka shine fassarar da Abul Ali yayi cikin Sahih Bukhari me salati na Allah an ce Allah kai salati shi yasa malam yayi malam ba daya yace aula ma kila fi ma'anar salati ala nabi qaula abul aliya yace mafificin abin da aka faɗa dangane da ma'anar salatin Allah ga annabinsa shine magana abul aliya yace salatullahi ala nabihi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu yace salatin Allah ga annabinsa shine yabo ga annabin nasa da kuma girma annabin nasa daga duk da kace Allahumma salli ala Muhammadin amma yake cewa mana Allah kai yabo da kirari da girmama ga manzan Allah ai roƙa kake Allah yi ba kai kake yi ba yace wa salatul malaika ghayruhum alaihi talabu zalika min Allah ta'ala yace salatin malaiku da wasu su ga annabi to kamar suna nemo annabi wannan ne a gurin Allah shine salatin su yace wal murad talabu ziyada yace abin nufi karin salatin suke nemo wa annabi la talabu asalin salati ba asalin salatin ba dan asalin salatin Allah ya bi manzon Allah yanzu ƙari ake neman masa yace da karar hafiz fil fatahi hafiz ibn hajar ya ambaci wannan fatul bari wa raddal qawl mashhur anna salatar rabbi ar-rahma kuma yayi raddin wannan kaulin da ya shahara na cewa salatin Allah shine ar-rahma ka san magana ce ce wasu malaman ce a as-salatu la ay ar-rahma kenan sai ibn hajar yayi kaulin yayi raddin wannan saboda ubangiji ta'ala ya hada salati da rahama kuma ya adabinsa da wawi yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama kuma ka'ida tana ce al'aqaf yaqtadi al-mughayara tunda Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim kuma ce wa rahama kenan salawat daban rahama daban shi yasa ibn Hajar ya raddin wannan kaulin daka mafi kauli mafi kyawu shine wannan magana ta Abul Aliya to salatin Allah shine sana'uhu fil mala'il a'la Allah ya bi bawa a cikin mala'ul a'la jama'a sama madaukakiya wannan shine salatin Allah kamar kana roƙawa Allah ka yabe shi ka girmama shi shine ne ma'anar mu salatin in aka ce ko mala'iku sun yi salati ga mutum su kuma suke neman masa annabi ya fasara ya quluna allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tub alayhi wannan ne salatin mala'iku mu kuma salatin me salatin mu mu ce mu roƙi Allah yi mu kuma shine salatin mu ina fata an fahimta to Allah kai wannan ga annabi Muhammad sai ce wa ala ahli baitihi lafazin ahal asalinsa asalinsa al'ahalu shi ne asali aka ce ahalin mutum suwaye ahalin mutum su ne ainihin wanda mutum yake shugabanta su ko kuma wanda suke komowa zuwa ga mutum su ne ahali kuma lafazin al'ahal yana zuwa da ma'anan ma al'atiba al'atiba mabiyan mutum dan lafazin ahal daga nan aka ciro lafazin al saboda shi lafazin al ahalu ne sai aka yi ibdalin wannan ha'un din aka ibdalinta da hamza sai zama al to kuma dan yi sauki a baki sai aka shafe alhamza tsakiya din sai zama alu shi kuma al'alu shine ma'ana dukkan wani zai iya zai iya komowa zuwa gare ka to wannan al din ka ne ko kuma mabiyanka kamar yadda Allah yake cewa wa yawma taqumu sa'a adkilu ala fir'auna ashaddul azab kaga ala fir'auna ai atba'u fir'auna dan bai da yaya ko ana nufin mabiyan fir'auna to kai salati ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi kuma ka ka sakan sai ka fidda matansa kuma kai salati ga matayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da mata guda goma sha ɗaya ko khadija sauda aisha ko zainab bintu kuzaima zainab bintu jihad ramla eh ummu salama hafsa maimuna eh juwairiya sewa wa safiya ai na faɗi ta umma habiba sunanta na faɗa wannan su ne matan annabi sha ɗaya a cikinsu kuma annabi ya battara a duniya guda biyu sun gabaci manzon Allah su ne wa Khadija da Zainab bintu Kuzaima amma sauran taron din manzon Allah ya basu to su ne matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatihi da dhurriyarsa lafazin abdurriya min dara'ani dara Allahu al-khalqa ko aina sharahu. Allah ya yada halitta da ka sai zama durriya ne durriya kenan wanda suka yadu ta karkashin ka shine al-aulad wa auladul aulad an gane zai zama ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka sune durriya to anan malamai suka sabani shin ƴaƴan yarka mace za shigo cikin zuriyarka shi na ka samu sabani tsakanin imam abu hanifa da imam shafi aka samu sabani imam ahmad ya tsaya tsaki tsaki imam shafi yana ganin za su shigo imam abu hanifa yana ganin ba za su shigo ba sai imam ahmad ya ce a'a idan mace ta haifi 'ya'ya, ƴaƴan ba su da su dangantu da shi misali mijinta ya ce ba ɗansa bane an yi la'ani to wannan za a jingino uwa ita ce uwa ita ce uba da makamantan irin wayannan to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ala zurriyarsa ƴaƴan Fadima ƴaƴan Fadima zaka wannan sabanin ayi shi a gurin amma ba akan manzon Allah ba ƴaƴan Fatima ne zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim kama yadda kai salati ga iyalan annabi Ibrahim wanda za mu zo gaba za ku ji shi karan kansa manzan Allah yana cikin iyalan annabi Ibrahim ko ba cikin zuriyar annabi Ibrahim shine ma yafi kowa ce har annabi Ibrahim din annabi ya bi shi kaga ashe a cikin wannan salatin annabi yana ciki ko baya ciki na annabi Ibrahim din ya fa ma kowa rabu a ciki kuma ana neman masa kuma a kare ma wani irinsa to kuma sai aka ce innaka hamidun majid haƙiƙa Allah kai hamidun ne abin yabo ne mai girma sai aka rufe da siffofi na yabo da girmamawa me isa saboda yanzu kana nemo wa annabi ne ubangiji ya karrama shi ya girmama shi ko ba haka ba zaka sai aka rufe da siffa ta girma da yabo ga Allah subhanahu wataala cewa barik ala muhammadin lafazin baraka shine annama wa ziyada wata bare. an wa annabi addu'a ne da haka ma'ana dukkan wani alkhairi Allah ka bai manzan Allah shine ma'ana wa barik ala muhammadi wa ala ali baitihi wa ala azwaji wa dhurriyyatihi da kuma iyalan gidansa da matansa kaga lafazin azwaj ana gaya namiji ana gaya mace kuma ita mace ana ce mata zauja ko to wanne fi fasaha a larabci zauj ko zauja zauj saboda shi qur'ani ya dinga amfani da shi ƙwarai da gaske uskun anta wa me wa zaujikal jannata wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid sai malai ce wa ka kane da ubi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana addu'a da wannan shi karan kansa yana kansa wannan hadisi ne da aka rito shi a ibn Dawus ya rawaito hadisin daga Abubakar bin Abdurrahman yake cewa an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzon Allah annahu kana yaqulu manzon Allah yana cewa sai ka wannan hadisin ka kenan annabi da kansa yana karanta wannan ko wannan siga ta ɗaya kenan wanda wannan siga din kamar yadda na faɗa a Imam Ahmad ya fitar da ita Imam Tahawi ya fitar da ita da isnadi ingantacce haka nan bukhari da muslim amma ban da lafazin ahlul baiti bukhari da muslim sun fi da hadisin amma ba wannan lafazin na ahlul baiti sai siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan hadisin abdurrahman ne a a ibn abi laila ibn abi yake cewa laqiyani ka bin ujra yace ka bin ujra irin cikin manyan sabon manzo ya haɗu da ni fa qala ce ala uhdika hadiyatun hadiyatan yace ba nai ma kyauta ba kun su da abin da suke kyauta sai aka share eh ba ni kyautan ma sai ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam karaja alaina yace manzon Allah ya fito wata rana a gurin mu fa qulna ya rasulullahi kad allimna kaifa nusallimu alayka sai muka ce ya manzon Allah mun san ya zamu yi maka sallama fa kaifa nusalli alayka to ya zamu ma salati wannan ce kyautar yace qala sai manzon Allah yace fa qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da alayan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim wa ala ali ibrahim da alayen annabi ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيغا تبي كينا to mala albani anan yayi lamba ta huɗu, kun ganta an gani a daidai wa'ala sai ce wa hadhihi ziyada wallati taliha sai mala ce wannan ƙarin da wanda yake bin sa wannan ƙarin da wanda yake bin sa menene wanda yake bin sa kama barka ala ibrahim wa ala ali ibrahim da lafazin wannan ala ali ibrahim da can kuma ibrahim wa ala ali ibrahim ko can ma ibrahim wa ala ali ibrahim sai ce wa'annan ƙararrukan tabbatattu ne a ruwayar bukari da ruwayar ɗahawi da ruwayar baihaqi da ruwayar Imam Ahmad da ruwayar Nasa'i yace wa ja'at aidan min turqin ukura, kuma wannan ƙarin ya zo a wata hanya din fi balu shegil atiya a sashin sigogi masu zuwa siga ta uku da siga ta bakwai duk ya zo da wannan ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan shi fa ake magana akai ala ibrahim wa ala ali ibrahim a hada su tare da ibrahim da alayensa sai ce bala taktaru bi qawl ibn qayyim fi jalal afham to kakkaru da magana ibn qayyim a cikin jalal afham tabi'al bi shaykhi ibn taymiya shi ko ibn qayyim ya bi malamin sa ne ibn taymiya fil fatawa a cikin fatawa ga abin da suka faɗa lam yaji hadithun sahihun fihi lafz ibrahim wa ali ibrahim ma'an ibn taymiya da al-majlis ibn suka ce wani hadisi ingantacce bai zo lafazin nan a hada ba a ce ala ibrahim wa ala ali ibrahim kai kuma gashi ka gan shi ya zo kuma abun mamaki hadisin bukari ne amma kaga saboda ka gane ba wani mutum da za a ce ba zai iya kuskure ba ko ya kewaye ilimi duka ga ibn taymiya ya ce babu kuma ibn qayyim ma ya bi shi kawai malamin sai ce babu to kaga wannan ke nuna ma aqida ahlus sunna ba wani mutum da ake rufe ido kowaye mutum ya zo da kuskure ahlus sunna za su ce yayi kuskure kaga albani in kace albani duk duniya ba malamin da ke girma kamar ibn taymiya baka baka kuskure ba amma wannan bai hana ya faɗi kuskurensa yace kakka ruɗu da maganar su ce, dan ga hadisin ƙarar ga shi ka karanta kuma a siga ta uku ma ya zo da wannan ala ibrahim wa ala ali ibrahim a siga ta bakwai ma ya zo ala ibrahim wa ala ali ibrahim sai ya ce, a faha ƙarji ina ka bihi sahihan sai mala albani ce gashi mun zo ma da shi ingantacce wa haza fil haqiqati min fawaid hadha kitab malai ce to wannan a hakika yana cikin fa'idodin wannan littafin wadikkati tatabu'ihi lin ruwaya da kuma bibiya da wannan littafin yake da shi zurfin bibiya na ruwayoyi wal alfaz da kuma bibiya ta lafuzan hadisi ya duba lafazin ruwani ya duba lafazin wani wal jam'u baina da kuma yake jam'i yake hada tsakanin su yace huwa ni tatabul madhkur yace anan yana nufin wannan bibiyar da ya ambata shay'ul lan duk ilaihi yace wani abu ne da bamu ga wanda ya riga mu ba in ji malam albani amma sai ce wal fadl lillahi ta'ala amma falala ce ta Allah ta'ala ba wai muna jin kai bane sai shi walahu shukrul minna yace kuma godiya sun tabbata ga Allah kuma baiwa ta Allah ce ta'ala kuma shine wanda zai goranta maka dan da abu da ka gani daga gare shi yace wa mimma ya'kadu qaba bin qayyim yace abinda zai kara karfafa ma kuskuren ibn qayyim annan nau annan nau as-sabi'i al-ati yace nau'i na bakwai wanda zai zo wanda a cikinsa akwai Ibrahim wa ala ali Ibrahim ba shi suka inkari ba to a nau'i na bakwai akwai shi yace kuma qarsahu huwa nafsu fi wa fi ma ankarahu kuma da kansa ibn qam ya inganta nau'i na bakwai kuma a cikinsa akwai abin da ya inkari kaga dan adam la Allah ya zuhuli bai gani ba tunda yana musulmi ya ce ba ta ruwa ta zo da ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to a nau'i na bakwai da zamu karanta akwai ta kuma ibn qayyim ya ce ta inganta kuma a cikin ta ga abin da ya musu kaga dan adam kenan ko da haka dai kakka rudu da wannan ruwaya ce tabbatacciya eh, wannan hadisi da makaranta da imamu bukari ya fitar da shi da muslim da nasai cikin amal laila da humaydi da Ibn munda yace kuma hadha hadisin majma'un ala sihhati yace wannan hadisi ne dukkan malamai sun hada kan ingancinsa sai nau'i na uku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم kun ga nan ba a kawo lafazin Ibrahim ba a kamar da ka ga alayen Ibrahim ta maka kumanta alayen Ibrahim din Ibrahim din ya shiga ciki tunda alayen mutum shi mai gidan shi zai fara shiga shi zai da Allah ya ce yana magana kan hallakar da mutanen annabi Luɗu. ai da Allah ya ce ya halaka su ce illa ala ludin najjaynahum bi sahar to ba na ludin a ciki wanda Allah ya tsiratar amma sai ce illa ala ludin sai dai iyalan annabi ludin ma'ana annabi ludin da wanda suka bi shi da ka ce iyalan wani to wani ne zai fara shiga shi yasa za ku ga ubangiji ta'ala ne yana magana kan matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa na taqaytunna fala tafda'ala bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula talakimi inna ma yuridu Allah liyudhhiba sace ankum ankum rijsa wanda kaida ce an kunnar rijsa tunda mata ne a ce an kumar rijsa wa ta tadhira kuma dan ka gane har yanzu da matan ake sai ce wa dhukurna ma yutla fi biyutikunna min ayatin llahi wal hikma har yanzu ka gane har yanzu da matan ake dan idan ka ce yanzu ba da mata ake ba an magana maza ne saka da matan wannan gwarancin ko ni ba zan yi ba balle magana Allah to sai malamai ka ce me yasa aka ce an kun saboda annabin ya shiga tunda an magana ahlul baiti to in ba a ce an kun ba annabi ba zai shiga ba kuma duk wani namiji ahlul baiti ba zai shiga ba saboda shi zamirin mace namiji baya shiga amma zamirin namiji mace tana shiga karkashin sa kaga ce an kum annabin ya shiga su Hassan su Husaini su Aliyu da duk zuriya annabi maza da annabin duk sun shiga ciki kamar can Isa annabi Musa alaihi salam inni anastu naran la'alli atikum min hadhihi qabatin matar ce fa ita kadai an ce atikum ka kana da irin sama a wani gurin amma har yanzu da matar aiki daka nan da aka ce al ibrahim annabi ibrahim din ya shiga ciki innaka hamidun majid daka kowane lafazi ka haddace shi daban kar ka shigar don lafazin cikin wani lafazi wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid wannan hadisin hadisin musa bin talha ne daga Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah shine ce qultu ya rasulullahi kaifa salatu Ya ce ya manzan Allah ya salati a gare ka qala sai manzo Allah ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد sai siga ta hudu اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حديث أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عامر الله يكرم سيدنا yake cewa a tana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanda hadisin yake kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wa nanu fi majlis Sa'd bin Ubada yace muna majalisar Sa'd bin Ubada shugaban Khazraj ko cikin mutanen Madina fa qalahu Bashir bin Sa'ad sai Bashir bin Sa'ad yace da manzon Allah amarna Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah yace ya manzon Allah Allah ya mana umarnin mu yi maka salati to ba kai ba nusalli alayka kaga yanzu ne suke tambaya fiye salati. Wani ke kenan komai na ibada sai da koyi gurin annabi larabawa ne sun san ma'ana as-salatu addu'a kenan to amma kai fiyar yadda za a yi ta waye sani sai wanda Allah ya koda shari'a sai ce ya manzan Allah koya mana ya zani ma salatin yace fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu yace har sai da muka yi burin ina mai bai tambayi manzan Allah ba saboda suna ganin yayi ne kamar ya takura manzan Allah to zai iya manzo Allah shirin da yi yana sauraron me wahayi daga Allah to ba manzo Allah ya shiru daga can kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qulu allahumma salli ala muhammadin sai manzo Allah ce ku ce allahumma salli ala muhammadin annabiyil ummi annabiyil ummi lafazin al'ummi al'ummi shine wanda bai karatu bai rubutu bai iya karatu bai iya rubutu ba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ana cewa annabi al'ummi saboda annabi baya karatu baya rubutu amma kuma ya fi duniya ilimi saboda da mu annabi yana karatu ko rubutu sai a ce wani ne karantar da annabi an gane dama suna fara inna ma yu'allimul bashar ai mutum ne yake koyar da shi to sai Allah ya kaddara bai ma iya karatun ba balle ka ce wani ne karanta masa bai ma iya karatun ba bai iya rubuta ba balle ka ce ya je ya koya ne amma a bai iya karatun ba a bai iya rubutun ba kuma duk ilimin duniya ya zo da shi wannan ba mujiza ba ce dole ka yadda to wannan mutumin daga Allah abin sa yake ina ba ta an fahimta shi za shi aka ce ma al'ummi daraja ce a gurinsa amma da kai da ni aka ce mana ummiye mu kuma tawaya ce a gurin mu ina ba ta an fahimta shi yasa babban mu'jizar manzan Allah shine alqur'ani shine babban mu'jizar manzan Allah kowane annabi mu'jizarsa ta tafi da tafiyar annabin amma manzala mu'jizarsa ba ta tafi ba ila qiyamus sa'a ko ila qurbi qiyamus sa'a cewa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim fil alamin kaga wannan yazo da fil alamin labazan a a a a a, alam jam'in sa shine alamuna shine jam'in sa wanda ainihin a a a a a yayi kama da jam'u muzakkar salim ko da yake cewa wa shibhu zaini wa bihi 20 wa babu ulhiqa wal ahluna yana cewa mulhiqin ne bi zammi wa bi majjam min zakr salim wa babu ulhiqa wal ahluna ce ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda nuna. kamar yadda ibn malik yake faɗa cin alfiya to lafazin alam lafazin alam wata ce talikai aka ce talikai mutum da aljan kenan wanda a alam dukkanin abin da ba Allah ba to alam to wannan ya fi tun da Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga shi kadai ne kenan amma duk wanda ba shi ba to Allah shine ubangijinsa to nan fil alamin na cin halitta kai wa Allah kai wa annabi wannan salatin innaka hamidun majid kamar yadda haka ruwayan suke rufe da innaka hamidun majid imam muslim ya fitar da wannan da abu awana da ibn abi sheba cikin musannaf da abu daud da nasa'i kuma hakim ya inganta shi sai siga ta biyar sai siga ta biyar اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wannan hadisin abu sa'id ne al-kudri Allah ya kara masa yadda yake cewa qulna ya ya hada salamu alayka qad alimnahu ya manzo Allah wannan sallama a gare kai ta mun koyi ta mun santa wannan bayani ya gabata ko a tahiyya to sai ce fa kaifa salatu alayka to ya manzo Allah ya ya za a yi maka salati qala sai manzo Allah ce qulu allahumma salli ala muhammadin ku ce Allah kai salaci ga annabi Muhammad abdika wa rasulika kaga anan ma manzala sai fara gabatar da babbar siffa din ta ne ta ubudiyya la'anna sabaqat sifatul risala Allah kai salaci ga Muhammadu bawanka duk wanda yake bai manzan Allah siffa ta Allah ya yi wa manzan Allah ƙarya kuma wallahi ba shi ba manzan Allah bawanka wa rasulika kuma manzanka kenan bawanka ba za a bautata masa ba ba za a bayi wutan haƙi na rububiya ba ko na uluhiyya ko makamacin wannan amma kuma rasulika manzanka ne wanda kuma duk abin da ya zo da shi dole a gazgata shi kaga kenan har abin da ya zo shi na siffofin Allah ko dole ga gazgata manzan Allah tasdiquhu fi ma akbara gazgata cikin duk abin da ya bada labari to cikin ababen da manzo Allah ya zo da su na labari akwai irin Allah ya ce yana da hannu Allah ya yi dariya Allah yana da kafa Allah yana kaza dole ka gaskata manzo Allah kan wannan ko ya bani labarin gaibi alkiyama kafin halittar duniya ga abin da duk dole ka gaskata wa ba'atu fi ma amara kuma kai masa biyayya tunda manzon Allah ne tunda Allah ce mai tsi'ir rasula faqad ata Allah kuma wacce nabu ko ma na an wadda jara ka nisanci abin da annabi ya hana ya tsawatar a kai na hudu kuma kar ka bauta Allah illa bima shara'a sai da abin da manzo Allah ya shar'anta dan kana bauta Allah da abin da ba annabi ne shar'anta ba to yanzu kai ma kana da wani annabin kenan Allah ya tsare ka abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan annabi ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaga a wannan sigar ba innaka hamidun majid kaga wannan sigar gajeriya ce ko wanda ke gazgata abin da muka faɗa a farko farkon karatu dan an ce zama na biyu ya fi tsawo zai iya wa salatin da annabi a a zama na ɗaya watakila wannan ne dan gajeri a na biyun kuma la'alla ya yi dogo zai iya yi wa sai siga ta shida اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديث أبو حميد الصائدي الله يقارى مسيدا yace annahum qalu ya rasulullahi kaifa nusalli alayka yace hakika su sabai sun ce ya manzo Allah ya zami ma salati qala sai manzo Allah ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama Barta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wai sai suka ce wannan ke nuna cewa sanya alayen manzan Allah a salati ba dole bane suka ce dan gaci ga annabi ya koyar kuma ba a sa alayen manzan Allah ba shine al-hafiz ibn hajar ce a a wannan baya nuna ba za a sa su ba yace domin ɗayan biyu ne ko dai ya zama ai mata yan manzo Allah da zuriyarsa alayensa ne ko ba alayensa bane ce ko dai zama su alayensa ne ko kuma a in anan annabi faɗa bai a shauran hadisi annabi ya faɗa alayensa ka kenan za a sa su sai to in yace in na farkon ne ba mu da matsala in ya zama da matan annabi da zuriyar suna cin alayensa to ba mu da matsala kenan dan ba ce alaye ba ai an faɗi sunna an ce azwaji wa zuriyati yace in kuma ba sa ciki to wasu hadisan sun nuna za a sa alayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Imam al-Baihaqi Ya hujja da wannan hadisin kan cewa matan manzan Allah suna cikin mi suna cikin albayt Ya hujja da wannan yace gashi annabi nan bai ce ali ba sai ce azwaji wa zuriyati kenan sune alayen nasa yace kuma gashi Allah ta'ala ya faɗa ayoyin da muka karanta da ko inna ma Allahu li yuzhiba ankum risa ahli baiti wa yahirakum tadhira kusan ma duk qur'anin zaga magana ahli baiti da mata yake kaga can cikin hud atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait waye mata nabi ran ce kadai dan lokacin bai da daku daya haka cikin kasas wa qala ukti qussi da ta ne ta ce hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun su waye ahli baitin anan babar annabi Musa yace ahli baitin annabi Musa alaihi salam abin da ya fara tsakanin da dattijan nan mutumin kirki wanda wasu ke cewa annabi Shu'aib ne ba annabi Shu'aib bane da yace zai aura masa ƴa ko amma me sarakin an tajirni a a samani hijaj kai aikin shekara takwas yace in ka ce goma babu laifi malamai suna ce suna ranja da cewa goma ne ne Allah ce falamma qabal ajala qabal Musa ajala yayin da annabi Musa ya gama ajalin yayi shekarun sai ce ne sara bi ahlihi a nan take ma aka ta zama matar ta kuma Allah ya ce ahli kaga nan ma matar ce shi kadai can ma qala li ahlihim kutu inni anastu narak nan ma kaga ya tafi da ita ne matar ce ita kadai zaka zaka duk qur'ani inda ya magana ahlul bait na mutum zaka mata yake magana kuma har a Hausa haka ne har a Hausa Laraba ma suna cewa ta ahlar rajul in yi mata to kuma yanzu mu Hausa ka gane yayin da zaka zo yara suna talla akwai wani gida a layi wanda gidan ba matan aure zaga in yarinya ta shiga nan ta shiga tana talla in za ta ga inda ba matan me yake cewa Allah ba ba mata yake cewa ba cewa ke ba gida kai ba gida bane ba gida haka ake cewa wallahi haka ake cewa haka mata su ne gida su ne alibi dan ba dan hadisai ba da suka nuna wasu alibi ne da sai ka ce kawai matan ne da ka bai haƙi hujja da wannan yi mal albani yace wannan ba abin rigima bane mal albani yace ko ma da ne za a iya ɗauka cewa ko da ba dole bane amma dai mustabi ne a sa alayin nasa yace nan ba gurin da za a yi ma rigima bane a wannan hadisi bukhari da muslim da imamun nasa'i sun fitar da shi sai a siga ta bakwai wacce ita ce siga ta ƙarshe da malam ya kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kaga wannan ma ba ta da tsoro ko wannan hadisin Abu Huraira ne Allah ya kara masa yadda shi ma dai haka tambaye ce kulna ya rasulullahi kaifa nusalli alayka yace mun ce ya manzon Allah ya zani ma salati fa qala sai manzo Allah ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid to in har sabon manzon Allah za su tambayi annabi ya za a yi ƙoraishawa cikakkun Larabawa wanda ƙur'ani ya sauka ɗanyensa suna rayi wanda su suka yi sallah a bayan manzan Allah suka ci da manzan Allah suka tafi da manzan Allah suka yi yaƙi a bayansa suka siya a gurinsa ya siya a gurinsu suka aura a gurinsa ya aura a gurinsu ya yi shawara da su Allah ma ya ce kai shawara da su Allah ya ce ‘yan aljanna ne in har sai sun tambayi annabi yadda za a kai kuma waye kai da za ka zo ka ƙago mana naka alal aƙalli mun yadda in na kan ma an ce ba laifi ba ne in baka zo da siga da zama wacce akwai gululi ko jafayi a ciki ba ko baka ƙagan masa lada ba duk da usman malamin sun yadda da wannan amma dole ka yadda naka na annabi ya fi shi to idan ka yadda na annabi ya fi shi ai ba za a je ma dubu ɗari a nan miliyan ɗaya a nan ka dubu ɗari ba wannan ba duniya ba ce to harkar lahira ga naka ga mai sitamfin manzan Allah na ka ɗana ka ƙyale na manzan Allah kuma ka kana son manzan Allah ƙarya kake yi ƙarya kake yi daga abin da muke cewa in ka ce na kan yayi mun yadda yayi ni yanzu rigima ta ma ba ta yayi ko bai bace na ma ban ma yayi naka amma ni na annabi zan dan yafi naka na annabi zan yafi na malaminka na annabi zan yafi na babanka kuma yafi na babana in yana da shi yafi na shehinka yafi na shehina dan annabi ya fi ni ya fi ka ya fi shehi na ya fi shehin ka ya fi babana ya fi babanka ya fi duk duniya baki ɗayanta to dan me za mu aje nasa mu ɗauna wani kuma nasan nan ba ɗaya ba har siga bakwai tabbatacciya tabbatacciya da sinadai ingantattu kuma siga bakwai ba mai tsawo duk wanda yake kirkirowar ayi na annabi ya fi su sauƙin yi wallahi kaji bala'in bid'a kenan wallahi na annabi ya fi su sauƙin yi Allah ya sauƙi ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon manta wannan koyi ruɗi ne da sharri na shaidan to kaga duk a wannan shigogin da muka karanta za ga ba ba warham ala muhammad babu shi isa a a a ibn al-arabi al-maliki cikin sharhin dai tirmidhi aradat al-ahwadi yake cewa hadarin hadarin <laughs> kamar a ce kul karka kuskura ma'ana na tsoratar da kai min al ta hadin ila ma zakarahu ibnu Abizai. yace ina tsawatarwa kada ɗayan ku ya waiwaye abin da ibnu Abizai ya ambata ayan sai ibn Abizai ko wa kenan alƙirawa ne mai risala za salatin salatinsa na cikin risala hadda warham ala muhammadin wa ala ali muhammadin ko akwai wannan sai a hir kaka waiwaye wannan inji ji arabi kuma ya fi kamarikiya yace fa yazidu fi salati ala nabi warham muhammadin yace kada ka take ka kara a salati ga annabi ka ce warham ala muhammadin yace fa innaha qaribun min al bid'a yace dan kara wannan ya kusa da bid'a kawai dan ba kai ce ma yin wannan ƙarin bid'a ne dan bai zo ba an fahimta haka ya faɗa cikin arubatul ahwadi yake cewa li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allama salati bil wahyi yace dan annabi allama salati bil wahyi ya san salati ne ta hanyar wahyi saboda in ba ku manta ba siga ta hudu da makaranta da aka tambaya annabi shiru yayi yasa malamai suka ce wahayi akai mar to tunda harkar wahayi ce sai ka tsaya da da tsaye da kai ko yace ya san salatin ne da wahayi yace fa ziyadatu fiha iktisar lahu wastidrakin lahu yace yi masa ƙari nuna takaitawar annabi ne kuma yi wa annabi istidraki ka san ko duk wanda yace zai annabi istidraki to halakakke ne istidraki shine wani mutum ya faɗi wata magana ma'ana kamar istidraki ka nuna ma a'a ba haka bane ga yanda abin yake to in kai ka kai wa annabi istidraki da ce to ba kuma ya halatta mutum ya ƙara bisa kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ka tsaya iya inda manzo Allah ya tsaye da kai ko shi ma yana cewa waya kifa inda amri sai iya inda ka umarce ka ya isa nan inda ka tsaye da kai din nan ake bukata kana ketarawa ka zo da matsala ko Allah ya sa mu dace wannan shine karshen wannan yanzu abin da zamu tayi shine fa'idatu muhimma fi salati ala nabiyil umma wasu fa'idodi ne masu muhimmanci akan salati ga annabin al'umma baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين wala عدوان illa ala الظالمين to wannan yanayin sallama ya rubutu takardar larabci ne sai da dan koyi dan kurakurai a rubutun dan farko assalamu alaikum din akwai kuskure ya zama akwai alif da lam sannan sinin din kuma ba assalamu ba assalamu sinin din zai mai shadda ne da fata ya rubutu abin da yake cewa shine shi dalibi ne a wannan makaranta mai girma ce yana fatan za a sanya musu littafin da yake alaƙa da sirar annabi da cikin littafin sira ce kamar shama'il muhammadiyya in an gama wannan littafin na sifata salatin nabi to wannan shawara ce mai kyau sai dai gaskiya sai dai a cikin maluman da suke yin karatu la'alla wani in ya gama littafin da yake zai iya sawa dan gaskiya mun riga na yi riga na yi tsari bayan mun gama wannan ga abin da za mu sa mun gama kuma ga abin da za mu sa kuma har mun tattauna da wasu 'yan uwa ma domin eh, shawara ce ma muka yi to su yan uwa ka ɗalibai da ake tari suka nuna ya kamata a sa littafin littafin na taɓa karantar da shi to amma an yi shekaru da dama to kuma sai ga a nan ariyar ba a karantar da littafin kuma littafi ne wanda gaskiya kowa na da sa a takaice littafin bulugul mara za gaskiya mun gama sifatin salatin nabi mun karanta wannan risalar ta sahawi bulugul maram da musa wannan shine sharar da muka da yawa cikin yan uwa da muke tare da su saboda mun karanta shi a shine littafin na fara karantarwa a litta a masallacin gwagwarmaya to lokacin da dan tsawo na ɗaya kenan na biyun kuma kai kanka kuma akwai abubuwan da yanzu ka dan karu da su fiye da daɗin haka muke gani kuma zaka samu mafi yawa matasa duk ba ta sauke shi ba wani littafi ne mai albarkar gaske mai mahimmanci kwarai da gaske da shi da umdatul ahkam tafai ne wanda kana da bukata farkon karatu ka karanta shi to inda ina yin ta yanzu wajen guri biyu to shi kuma za mu sashi insha Allah maganar da shekara nawa kuma Allah ya kaddara za mu sauke shi da haka cikin maluma din da suke karatu wani zai iya tun daga yan kwamiti din sa iya shawartar a sa in ko ba wanda ya san Allah ya kaddara har mun gama in Allah ya raya mu ya ba mu dama sai mu iya sawa wannan yana da kyau kware kware da gaske yana neman ingancin wannan tahiyya din wata tun yana yaro ita yake to ai da ka zo karatun mu na satin da ya wuce mun karanta ta ba shine tahiyyar Umar Allah ya kara masa yadda wace ya karanta da ita a munbari shine at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na kawo ruwayar kuwa na kawo ruwayar Imam Shafi yadda take na kawo ruwayar Ibn habin yadda take na kawo ruwayar Ma'amar yadda take amma shi wacce Imam Malik din wacce Imam Malik din shi karan kansa ya rubuta littafi sanin muwatta ita ce wannan lafazin da karanta shi yasa lokacin da ce ita ita mu fi tabbatarwa kuma yana karanta da ita a mumbai shi yasa mai ma mali ya zabi wannan tahiya din yace dan umar a munbari ke karanta ta ba wanda ya masa inkari kuma kafin shi ya zaba malamin sa ne fara zaba ta Imam zuhuri Muhammad yace ina ganin zuhuri ita ya zaba da haka ni ma ita na zaba da haka ingantacciya ce kwarai kwarai da gaske ce sannan kuma idan mutum yana cikin tahiya ta sallan nafila ko kuma sujjada kashi sai ka fara iqama shin zai iya karasa ko kuma kawai katse sallah zai a kamar yana tayya aikan a ce kad qamatis salata da sallah zai iya ƙarasawa haka dan yana tayya sai ma zai ƙarasa tayya din ko kuma ya sujjada sai za a fara iqama sujjada ko tasbihi ɗaya biyu uku ai ba tsawo sai ma zai dago ya samu gajeriyar tayya wacce ba ta da tsawo yayi da salati gajeriya ka sai ma zai yi saboda idan aka yi kama ni Allah kalli liman zai ce istawu sufufakum to shi kuma da sau wajibi ne to ka zai kafin a gama kama zai iya karasawa ce zai ba amma ka san cikakkiyar a ce guda baka ga yanda suke din nan mutum ga wai ya riga ya fara ba zai katse ba kullum abin da muke nuna mutane shine katsewar shine bin Allah shine bin manzan Allah yanzu ci gaba din kuma shine saba manzan Allah dan manzala ce idza qimatu sala fala salata illa maktuba sannan sallar kula ce shi kuma daidai sau farilla wajibi ne liman kuma zai ce a daidaita sau. daidaita sau yana da cikar sallah cikar sallah kuma wajibi ne to amma sai dauka cewa waya na fara ibada zan kaɗe wanda yanzu kin kaɗewar kuma shine saba annabi ita kuma kaɗewar shine biyayya ga annabi shine ibada din to shine abin da wasu ba su gane ba wasu kuma na cewa ai saboda an ce a a a kada ku rusa ayyukan ku ko to a a ibnu abdul bar cikin istizkar cikin ya yace wanda yi wa wannan ayar wannan fahimtar ya danganta ma da mugun jahilci yace dan ayar tana magana ne kan riya ma'ana ka ku ayyukan ku ta hanyar riya ba ya ka fara ba ka yanke yanzu ko azumi ya ta tabbatacciya manzo Allah ce mai azumi shine shugaban kansa na fula ne ka fara azumin za ka iya fasawa yace shine shugaban kansa amma ka su a malikiya in ka fara azumin fula to ya zama dole ya ka cika sai ce malam ya zami da ra'ilin mu ahlus sunna ina ji abin da yasa yi wannan tambayar ba wai tambaya ce kakku mata ta fahimta shi dalilin sa ya ga yau karatun mu kan salati kashi kuma dalailin littafi ne wanda aka tara salatai ko a cikin dalail akwai salati wanda ingantacce ne ko wanda ba ingantacce ba dan har wanda muka karanta ina akwai shi a abin da ya kamata kai tambaya ba ya zami dalail ba mu ba ma dalail shi dalail sunan littafi ne ya samu suna dalailul khairati kamar hanyoyi da za su yi da kai alkhairai haka ya sa masa an gane sunan littafi kamata ka ce ya za mu salati sai mu ce yanda za mu salati shine yanda ka je mun karanta din nan haka za mu salati amma in ka ja ambaci sunan manzon Allah misali a yanda ake magabata ya nuna dan wasu na cewa to kun ce salati ibrahimiya za a yi to me yasa an ambaci manzon Allah sai ce sallallahu alaihi wasallam sai mu ce haka magabata muka samu suna yi wani kuma mu a gurin su muke koya addini da muna cewa littafin Allah da sunan manzala bisa fahimtar magabata na kwarai to haka aka samu magabata suna yan an ambaci annabi sai ce sallallahu alaihi wa sallam ba sa tsaya kuma an ambaci su tsaya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kamar akwai ma Da ka dai magabata abinda muka suna yi kenan shi yasa ko littafai ka dauka da magabata suka rubuta na hadisi sai zan ce qala sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka ba haka sahabbai idan za su faɗi hadisin manzan Allah in za su koyi da tabi'ai sai qala sallallahu alaihi wasallam da ga mu muna da tushenmu da asalin muka samu abu amma duk inda yake guri ne na ibada kamar sallah ko makamancin wannan inda shari'a ta shar'anta ai salati to kaga wanne zaka kenan salati ibrahimiyya zaka a da la hadda salatin da idan kai su kuskuren yana jiwa yanzu kamar Allahumma salli ala Muhammadin adadin ilmika ilimin Allah na da adadi ko muntaha ilmuka haka akwai wanda ma a cikin akwai gulubi akwai gulubi a ci haka salati gashi mun karanta nan duk salati ne masu tanfi daga manzon Allah ba ka da bukatar wani mai dalilai zai tattara ma salati ko nawa da nawa dan salatan da yawa akwai salatin nari akwai salatin tunajina akwai wato sai salati na ma kungiya kungiya idan wayannan sun kirkiro su yan kungiya kaza kuma su mai su nasu daban kaga yanzu mai fati ba zai sabiki ba ne sabiki ba zai fati ba kowa bayan na kowa to mu sai muka ce ba za mu yi na Kuma mu kuma na annabi za yi ba shi kenan ba kalas wannan yace idan ya fito zagayen takuta ya yi sabon ɗinki ya yi da ikilasi zai iya samun lada nawa daidai alaki wallahi Allah dai alaki a bid'ar Allah zai baka lada duk ikhlasin ka yi aikin da ba na Allah to wani ma sai ce ma to malam dan na wulakanta wata arniya sai na je ne zina da ita da ikhlasi dan na wulakanta ta shi ma yayi faɗa haka in dai zaka bude addini wannan kofar kuma akwai wanda suka faɗa haka din sai ce ai suna lata da su ne dan su wulakanta shi. ana ya shirme ne ya abinda annabi ya hana ku ji ba abu ya annabi ya hana hanin annaba hanin waye kai kuma wannan abin da Allah ya nace ka je ka ce to bari kai shi dan Allah wannan raini ne ma kan raini ko ni ne misali ba na son a zo ai misali bal a kofar gidana sai ka zo ka ce za ka yi bal a kofar gidana dan dan ka girmama ni wani irin yare ne wannan harkar zagayen ta kuta ha ni na rubuta shekarar da aka fara na rubuta na aji in Allah ya baka ilimin da ka yi rubutu sai mu rubuta a littafin da za mu yi rubutu ce bid'ar zagayen takuta a gaban ba ka kirkire ta ranar kaza ga watan kaza shekara ta kaza haka ake yi bid'a zagayen takuta fa mu din da iyalanmu da kuma fa aka kirkire shekarun mu nawa a duniya amma har mun yi iyali mun ha haihu aka fa fara kuma ya zama addini duk imam malik cewa duk abin da lokacin manzana bai zama addini ba ji imam malik ya ce to a lokacin mu zai zama addini ba yayin shekarar imam malik nawa da barin duniya dubu da ɗari biyu da wani abu ko ko da ɗari uku da wani abu ko to abin da bai zama addini a sanar ba sai yanzu zai zama addini a zamanin ina ji fa jonathan ma aka kirkire ta ba ko jonathan ko umaru yar aduwa sai zama addini har kai wani ikirasi har kuma baka lada ai ba lada dai dan tsagwarin zunubi wallahi ai ba lada ai mai ta bid'a haka take wahala ce da ita wahala ce da ita sannan dan Allah a ja hankali ga masu yaban annabi saboda wani lokacin suna ƙetare iyaka wallahi to ai ta kutar za ga wannan bala'i kai da za ka kewaya a babban masifa tana ne kuma ka da ke da ita asalin abin da yan shi'a ne za su maka muku suke ai kai kuma in ban da rashin hankali yanzu dan Allah in mutum na da hankali a arewacin Najeriya musamman irin arewa maso gabasin nan kaddara a ce zagayen nan addini ne ya kamata yanzu a yi shi to amma saboda rashin hankalin mutanen nan za ku ji wasu sun karanta a fataskum wasu ke wannan taron za su dan Allah irin wannan garin da ake cikin wannan halin ko kaddara sallah ce wallahi sai an haƙura da ita har ga taro za su zagayen takuta can jami'an tsaro suka tarwatsa su to zu wanda bai san abin da ke sai jami'an tsaron na maƙiya addini kuma abin da suka shine daidai dan a tsare rayukan mutane kun zo wannan zagayen waye san wanda zai shigo cinku a kashe mutane saboda rashin hankali isa ake bukatar mutum ya waye a rayuwa wallahi ba ba ba dan ina tare da su ba ba dan ina tare da su ba wannan zai nuna maka wayewar malaman izala wallahi lokacin da za a yi wa'azin ƙasa na izala na Kano ai bara za a yi shi ya yaɗa ko ina har ma sun tattaho yan Legas ɗan ina ran da za a yi taron gwamnati ce a'a akwai matsala saboda suna da wayewa tun daga social network ɗin nan da aka yada an janye ba rana da sun ce sai mun yi me zai faru da za an kashe mutum nawa barkatai ta ce a an janye dan Allah bana sun yi ko ba ba karshe ma hukuma ta taimaka ko ta ce kai a sa ma kafafen yada labarai a ji wannan shine wayewa kuma wannan wayewa ce ta addini idan idan mafsada da maslaha suka haɗu a fa'idar musulunci to haƙura ake da maslahar don gudun mafsada wannan ce ka'idar musulunci ga banna ga maslaha za a iya samun maslaha amma kuma za a iya samun banna to saboda banna sai haƙura da wannan maslaha wannan ce ka'idar musulunci haka ba ya ƙwarewa ba ya wayewa ba ce gwamnati ta hana abu mu sai mun yi wa jahilai suna ziga ku eh, ai suwa da su ba sa tsaron gwamnati to sai me baka tsaron gwamnati da kai da ita kuma wa yake cin riba wa yake faduwa da baka tsoron nata ai akwai su da taurin kai ai su wallahi sun kafirce gwamnati kai ma shigowa kafirce wata da kai a yadda su tura ita matsalar gwamnati ku gane wai waya gwamnati suna ne kawai ai bala'in ta kenan ita in kai ma abu ba wata mace da zaka shari'a da ita sunanta gwamnati ba wata mata da zaka ka mutu wannan ciwon ita ta yi mun ko ta kwaita in har annabi wa ya kai annabi jarumta amma me ya fara hudaybiya da aka san zuba a yi karfi ba duk shar'in da ginda yana annabi na zalunci ne amma annabi ya karba su umar akwai masu zafin su ma suna ah, yanzu za mu ɗauka tsanci a addinin mu har ba umar ya cewa wai ba ka ce mana akan gaskiya wai ba akan gaskiya muke bane wai ba ka ce za mu shiga garin bane annabi ce na ce ma wannan shekarar akan gaskiya muke an ta kama ka zafi akwai yan zafin su zafin su ma na gaskiya ne ba kai ba da a harba ta ga za a ji ka a lungu <laughs> ka gani zaka ya kamata mu waye mu san wayannan abubuwa ne haka wannan abubuwa na zagaye da me da me wannan wani abu da aka kirkiro shi bai da alaka da addinin Allah bai da alaka da addinin da manzon Allah ya zo mana da shi dan ba samu wannan ya zo a cikin addinin musulunci ba ba samu wannan ba naka abin da kake so a ja hankalin na waƙe waƙe to abin da kake cewa da kilasin zaka yi akwai shi man zuwa kokin da ake da sunan ba da ba ai waƙin kafirci mafi yawan su waƙin kafirci sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma lai da yawa hukumin kafirci da abin da yake ciki zaka ji kafirci ne wanda zaka ga kafiran maka ma ba su irin sa yanzu akwai wasu yan mata lokacin da aka yi abin da ya faru na yan wasan kwaikwayo ka san duk mawakan suka dawo mawakan annabi ne yanzu da wasan kwaikwayo ya samu tsara sun na annabi akwai sai mata guda hudu za ku ji wata waka da suka yi a a a wai surin dinan ma'aiki kowace duk ta akwai shirka ni na saurari waƙar sosai farkon ta ƙarshen kowace ta ɗauko baitin ta wallahi kan ta ƙare ce ta shirka ita ma ta tazo ita ce maman su ita kuma gaba daya ita ma ta zo ta yi wata waka wai ba za mu gane wa suke nufi ba to ya za mu gane ta fikin in baki tuwo kin tafi wuta ya za mu gane sai da ta gama duk sufofin Allah ta gama haɗa su sai ce mu din ba za mu gane dan da mu take mu yan izara ba za ta mu gane wa suke nufi wai a ce da mu suna nufin ma'aiki sai kaga kafara kin gama shirkar duniya duka kuma ka za a sa ta kafa yaɗa labarai ta gama a ce kun saurari waƙoƙin yaban manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda su ma mafi yawa kafa mai yaɗa labaran kawai ɗan boko ne ba san addini ba yasa addini ko me za a yi bar a kafa su ba ruwansu amma aka taɓa wani yanzu ka ji shugaban ya zo ya ce to mun hana wani magana saboda ya taɓa masu girma amma an taba Allah an taba manzan Allah malaman nan namu zuwa ake gidan rediyo na kira sunan su karar ai musu rashin mutunci ba su fi wanda aka taba din ba ke to ta fuskar ma yake da addini amma har an zo an yi magana an kare shi a kira malaman mu karara kowa yana ji ya fa kirga wani abun ba ƙarya ake musu ai musu sharri a zo ai wa Allah ƙarya ai manzan Allah ƙarya a kafin yaɗa labaran amma ba wanda ya zuce ya masu yi wa Allah ƙarya nan da masu yi manzan Allah ƙarya mun hana su magana a kafan amma yanzu an taɓa musu wani wanda suna gudun in an taɓa shi kar ka ba ta samu matsala sau su duniyar ce a gaban su Allah ya sauki Allah ya maganta mara in dai mutum zai zama kishinsa ba ga Allah da manzala ne wallahi ya yi asara ka kishin ka kare alfarma Allah da manzan Allah sai ta wani waye shi kowaye a duniya in muna faɗa muna ƙara faɗa ku yi haƙuri mu yara ne shekarun mu yan ƙanana ne amma ni in ne muku rantsuwa da Allah kuma ina fatan Allah ya kashe ni akan wannan aƙida ko me ce ban a duniya ko me ce ban wallahi ka taɓa sunna sai na gaya ma ban ce zan ma rashin mutunci amma zan gaya ma kaza da kai ta kuma hanyar ta dace kaza da kai ya saba shari'a ba daidai bane amma ta yi ta dace in ne kamata in gaya ma ni zan gaya ma in ina ganin ni ban kai in gaya ma ba sai in samu wanda ya kai in gaya ma ya gaya ma amma abin da kake ban bai isa ya rufe min idan da wallahi ba za a gaya gaskiya ba dan kowaye kai kuma ko me zaka bayar da kai da abin da zaka bayar Allah da Annabi sun fi kuma ko kana so ka bayar ko baka so ka bayar in Allah ya kaddara kai zaka bayar sai ka bayar <laughs> Allah ya samu gari yace wai a ji hankalin mutane akan muhimmancin sallar dare da hanyoyin da za mu bi mu ringa tashi ina so na tashi wallahi amma na kasa a ba mu shawari amma ka iya zaka yadda guda lokaci ya dan ja lokaci ya dan ja ba kura haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika